Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد رب صلي عليه وآله masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin Hausa Radio BOH na wani lokaci da fatan an waye gari cikin koshin lafiya ga jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma za mu gabatar muku da sauran shirye-shiryen mu da suka hada da shirin nan duniyar mu a yau bayan sa muna tafi da shirin nan na muryoyin masu saurare daga nan za mu gabatar muku da shirin nan na guzurin hanya za mu karkare da shirin nan na Afirka a yau waɗanda su ne jiran abin da za a saurara da da Allah da fatan masu saurari za a kasance tare da mu. jama'a masu saurare assalamu alaikum radio hausa boh mai watsa shirye sa daga jamhuriyar musulunci ta iran na sanar da ku cewa za ku iya kama shirye sa ne har sau uku a kowace rana Shirinmu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 5 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 22 kHz 13,710. Sai kuma a shirinmu na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato 11 da minti 20 zuwa 11 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana.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 ka shaida za a gyara zama domin a saurari cikakkun labaran duniya tare da Hassan Barka. To kafin labaran da farko ga muhimman kanunsu. shugaban rasha vladimir putin ya bayyana harin da aka kai wa gadar crimea a matsayin aikin ta'addanci da hukumomin leƙen asirin ukraine suka shirya a najeriya mutane 76 ne aka rawaito sun mutu sakamakon nutsewar kwale-kwale a kudancin kasar babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ya buƙaci kasashen duniya da su aiki da dakaru domin tallafawa kasar haiti tun yanzu cikakkun labaran shugaban rasha vladimir putin ya bayyana harin da aka kai wa gadar Crimea a ranar asabar a matsayin aikin ta'addanci wata sanarwa da fadar kremlin ta fitar ta ce yayin da shugaba putin yake ganawa da alexander bastrikin shugaban kwamitin bincike na kasar ya zargi jami'an leƙen asiri na ukraine da shirya harin yana mai cewa su ne suka shirya suka kisa tare da aiwatar da shi tabbas aikin ta'addanci ne aka shirya tare da haɗin gwiwar wasu 'yan rasha da kuma wasu 'yan kasashen ƙetare in ji shugaba putin kamar yadda 'yan jaridan da ke rawaito labaran fadar kremlin suka rawaito tuni shugaban kasar ta rasha ya kira wani taron kwamitin tsaro na kasar a wannan litinin domin ɗaukar mataki kan lamarin dama kafin hakan shugaba putin ya sanya hannu kan wata doka a ranar asabar a wani mataki na karfafa matakan kare harkokin zirga-zirgar ababen hawa ta mashigin kirsch da ke zama tashar wutar lantarki da ta hada Crimea da bututun iskar gas zuwa mashigin teku. A ranar Asabar ne wata fashewa mai muni ta afku a gadar Crimea wadda ta kunshi hanyoyi guda biyu da motoci da jiragen ƙasa ke bi a kan mashigin Nakir. Wata motar dakon kaya ce ta yi bindiga a kan gadar inda tankunan mai guda bakwai na wani jirgin da ke kan hanyar zuwa yankin Crimea ya kama da wuta. Mutane uku ne aka ba da rahoton sun mutu sakamakon fashewar. wanda kuma ya kai ga rugujewar wani sashe na hanyar fadar shugaban kasa a najeriya ta sanar cewa mutane 76 ne suka mutu sakamakon nutsewar wani kwale-kwale a jihar anambra da ke kudancin kasar sanarwar ta ce wani kwale-kwale ne dauke da fasinjoji 85 ya gamu da hadarin saboda ambaliyar ruwa a wani koki da ke jihar anambra lamarin da ya sanadiyar mutuwar mutane 76 shugaban kasar muhammadu buhari ya zantawa iyalan mamatan kafar yada labarai ta jihar ta rawaito wani jami'i mai kula da ayyukan agaji a jihar na cewa wurin da aka gamu da hadarin na fama da karuwar ruwan kogi saboda ruwan sama kamar da bakin kwarya da aka samu a cikin jerin kwanakin da suka gabata yana mai cewa kwale-kwalen ya gamu da hadarin ne yayin da ake kokarin tsugunar da mutanen da ke fama da bala'in a ranar juma'ar ta gabata ce jirgin ya kife dauke da fasinjoji 85 babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya buƙaci ƙasashen duniya da su aiki da dakaru domin tallafa wa ƙasar haiti wadda ta yi kira ga ƙasashen duniya dangane da taɓarɓarewa harkokin tsaro a ƙasar stephen dujarric mai magana da yawon babban sakataren ya buƙaci ƙasashen duniya da suka hada da mambobin kwamitin sulhu da suka gauta yin la'akari da buƙatar gwamnatin haiti na gauta tura dakaru na musamman na ƙasa da ƙasa domin tunkarar matsalar bayanai dai a kwanan nan na cewa matsalar tsaro a kasar ta haiti na kara kamari lamarin da ke da matukar haɗari ga zamantakewar al'umma da kuma dukiyoyinsu to labaran duniyar na fito muku ne daga nan rediyo hausa biyu hace daga birnin tehran gwamnatin somaliya ta haramta wa kafofin yada labarai na cikin gida bayyana dukkan ayyukan kungiyar al-shabab za a kalubalanci duk wata kafa gaban shari'a idan ta saba matakin da tuni ya soma aiki in ji ministan sadarwa na kasar kawo labaran ayyukan kungiyar al-shabab da suka hada da ayyukan ta'addancin ta da kuma akidodinta ta makarar farfaganda ne in ji abdulrahman yusuf ministan sadarwa na somaliyar gwamnatin somaliyar dai ta ce ta dakatar da shafuka sama da arba'in na facebook da kuma twitter masu alaka da kungiyar ta al-shabab kuma na gaba za a bibiye shafukan intanet da wasu manhajoji da kungiyar take amfani da su domin dakatar da su in shi shi gwamnatin mogadishu dai ta ce matakin ba hana faɗin albarkacin baki ne ba kuma kada hakan ya katsewa 'yan jarida hamzari na gudanar da ayyukansu kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya nuna matukar damuwa game da juyin mulkin da ya wakana a ƙasar burkina faso wanda ya hambar da gwamnatin shugaba paul hardy santiago dami ba kwamitin tsaron ya ce juyin mulkin abin damuwa ne duba da matsanancin yanayin kalubalen da yankin sahel yake ciki mambaban kwamitin cikin wata sanarwa sun ce juyin mulkin da ya biyo bayan makamancinsa da yawa kana watanni takwas kacal da suka wuce abin takaici ne zai kuma yi kafar ungulu ga yanayin daidaito da ake fatan samu don haka suna kira haga sassan masu ruwa da tsaki a rikicin kasar da ke yammacin afirka da su warware sabanin su ta hanyar tattaunawa a ɗaya hannun kuma mambobin kwamitin na tsaro sun yi maraba da matakin ƙungiyar ecowas suna masu fatan gaggauta dawo da amfani da kundin tsarin mulkin kasar kana sun bayyana cikakken goyon bayan su ga kokarin shiga tsakani da sassan masu ruwa da tsaki na kasa da ƙasa da na shiyoyi ke yi tana mai fatan za a martaba wa'adin miƙa mulki bisa tanadin kundin tsarin mulkin ƙasar to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan a shida da son barka dauke da labaran duniya yan sai sauran shirye-shiryen mu da zan fara da shirin nan na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan kudawar haka, warhaka barkan kuma da sake saduwa da ko a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau. shirin da kan dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a mataki na kasa da kasa tare da yin bita a kansu shirin namu na yau da Allah dai zai dubi ne akan halin da ake ciki bayan sanarwar da bangarorin shari'a da kuma kwamitin likitoci na irin suka bayar dangane da dalilan mutuwar masa amini da kuma yadda hukumomin kasar ta iran suke kallon wannan rahoto. wannan dai shine abin da shirin ne da Allah zai dubi a kansa da fatan masu saurare za a biyo mu sannan a hankali domin jin cikakken shirin a ƙarshen wannan makon ne dai kwamitin likitoci na kasar iran wanda aka baiwa damar gudanar da bincike dangane da mutuwar masa amini ya kammala ayyukansa na bincike da kuma tattara bayanai waɗanda suke nuni da dalilan mutuwar tata a cikin bayanin da kwamitin likitocin ya fitar ya tabbatar da cewa masa amini tana fama da matsaloli waɗanda su ne suka yi sanadiyar mutuwarta a miƙa sakamakon binciken dai ga ma'aikatar shari'a wadda ita ma take gudanar da nata binciken ta fannoni daban-daban ma'aikatar shari'a ta haɗa dukkanin ɓangarorin bayanan da aka samu daga bangaren jami'an tsaro da kuma bangaren likitoci da kuma fitar da sanarwa guda ɗaya dangane da dalilan mutuwar masa amini ma'aikatar shari'ar kasar iran ta tabbatar da cewa dukkanin binciken da aka yi wanda ya hada bangarori daban-daban na masana ya tabbatar da cewa masa amini ta rasu ne sakamakon rashin lafiyar da take fama da ita bayanin wanda ya kunshi sa hannun manyan likitoci da suke cikin kwamitin waɗanda suka hada da likitocin cikin gida da kuma wasu waɗanda suka zo domin gudanar da waɗannan ayyuka ya tabbatar da cewa an yi masa amini aiki a cikin kwakwalwata tun tana da shekaru takwas da haihuwa sannan kuma tun daga wannan lokaci masa amini ba ta sake murmurewa ta koma kamar yadda take kafin wannan lokacin ba ba ga kuma an kwantar da masa amini a lokuta daban-daban domin kula da lafiyarta a asibitin milad wanda yake birnin tehran sannan kuma tun daga wannan lokaci a kullum rana tana amfani da magunguna daban-daban waɗanda suke taimaka mata domin ci gaba da rayuwa ba ga kuma sakamakon binciken ya tabbatar da cewa mahasa amini tana fama da matsala a cikin kwakwalwata wanda lokaci zuwa lokaci abin yakan taso mata wanda kuma dole sai an garza da ita asibiti domin ceto rayuwarta babbar matsalar da masu amini ta fi fuskanta a lokacin rayuwarta shine yadda ta kan samu matsala wajen isar iskar oxygen a cikin kwakwalwarta wani kuma ko a wannan lokaci babban abin da ya ja mata matsalar kenan bayan da kwakwalwarta ta rasa isassan iskan oxygen ta faɗi a cikin ofishin 'yan sanda wani kuma daga lokacin aka garzaya da ita zuwa asibiti domin ceto rayuwarta wani kuma daga can ne rai ya yi halinta ba ga hakuma dukkanin bincike da gwaje-gwaje da likitoci suka yi a kan gawar mahasa amini da kuma bayanai waɗanda ake da su kafin rasuwarta ya tabbatar da cewa babu wata alama ta rauni ko kuma duka da ke jikinta sannan kuma bayanin ya tabbatar da cewa mahasa amini tun daga lokacin da ta faɗi a cikin ofishin jami'an 'yan sanda a birnin tehran daga wani lokaci kwalwata ta daina aiki baki ɗaya sannan kuma ko bayan isa da ita asibiti an sanya mata na'urori waɗanda suke taimaka mata domin samun bugun zuciya wanda daga bisani kuma bayan share kwanaki uku ana ƙoƙarin ceto rayuwata zuciyarta ta tsaya baki ɗaya wanda hakan yake tabbatar da cewa ta rasa rayuwata wannan dai shine abinda bayanin kwararrun likitoci tabbatar dangane da rasuwar masa amini a ɓangaren. bangaren rundunar 'yan sanda ta birnin tehran a bisa binciken da ta gudanar tun daga lokacin da aka kama masa amini an tabbatar da cewa babu wani abu na cin zarafi wanda aka yi mata da hakan ya hada da duka ko abin da ya kama da haka har zuwa lokacin da ta isa ofishin 'yan sanda masu kula da tarbiyya wanda kuma an nuna hoton kamarori da suke tabbatar da hakan wanda bayan shigarta a cikin ofishin da 'yan mintoci ne matsalar ta same ta wanda hakan ya yi sanadiyar rasuwarta wannan dai yana ɗaya daga cikin ayyuka waɗanda rundunar 'yan sanda mai kula da tarbiyyar jama'a da kuma zamantakewar al'umma suke gudanarwa da lokacin da aka samu saɓani domin daidaita mutane ko kuma kiran yara da kuma waɗanda suka saba ka'idoji irin na addini domin yi masa nasiha ba domin kama su ko tsare su a gidajen yari ba to a nata bangaren gwamnatin kasar iran bayan fitar da sakamakon binciken dangane da mutuwar masa amini ta fitar da bayanai daban-daban daga bakunan manyan jami'anta da hakan ya hada da shugaban kasa da ministan harkokin waje da kuma shugaban majalisar dokokin kasar ta iran shugaba isi na kasar iran ɗin ya bayyana cewa sakamakon binciken da aka fitar wata manuniya ce akan cewa masu amini ba ta fuskanci wani cin zarafi wanda ya sanadiyar mutuwar ta a nan 'yan sanda ba sannan kuma ya kira ga jama'a da su tabbatar da cewa sun yi amfani da wannan damar domin tabbatar da cewa an samar da fahimtar juna da kuma zaman lafiya mai ɗorewa a tsakanin al'umma da kuma kaucewa yada jita-jita da kuma karkata ga rahotanni na kafofin yada labarai na kasashen yammacin duniya waɗanda ba su nufin alheri ga ƙasar ta iran shi ma sa ɓangaren ministan harkokin wajen ƙasar ta iran hussein amir abdullahiyan ya bayyana cewa irin matakan da aka ɗauka na gudanar da sahihin bincike dangane da mutuwar masu amini abu ne wanda yake tabbatar da sahihiyar manufa ta tabbatar da cewa an yi adalci dangane da batun mutuwar tata kuma yana fata al'umma za su gamsu da binciken da ƙwararru suka yi ta wannan fuska sannan kuma ya mayar da martani dangane da irin matakan da ƙasashen yammacin duniya suke ɗauka na yin amfani da wannan damar domin aiwatar da manufofinsu na siyasa da matsin lamba a ƙasar ta iran shi ma nasa bangaren shugaban majalisar dokokin ƙasar iran ɗin muhammad kalibab ya bayyana cewa yana godiya ga dukkanin ɓangarori waɗanda suka bayar da haɗin kai domin tabbatar da cewa an gudanar da sahihin bincike dangane da mutuwar masa amini sannan kuma ya kira ga sauran bangarori na al'ummar kasar iran din musamman ma iyayen yara da su ɗauki matakai na yi wa 'ya'yansu nasiha domin kaucewa shiga cikin yanayi wanda zai iya haifar da matsaloli gare su da ma rayuwarsu dukkanin bangarorin na jami'an gwamnatin kasar iran musamman ma shugaban kasa da shugaban majalisa da ma alkalan alkalai sun tuntubi iyayen masa amini tare da ƙara yi musu jaje da kuma yi musu bayani dangane da sakamakon binciken da a gudanar a kan rasuwar ɗayar tasu. a nasa bangaren kakakken ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran nasir kana'ani a cikin wani bayani wanda ya yi a wannan asabar ya bayyana cewa manufar zanga-zanga da kuma tashashen hankula da aka samu a baya na a kasar iran manufar ba ita ce nuna goyon baya ko damuwa akan masa amini ba ko da wasu sun yi hakan to 'yan kalilan ne kuma tuntuni iran ta riga ta fahimci abin da yake faruwa ya bayyana cewa daga cikin dalilan da suke tabbatar da cewa manufar ba ita ce nuna damuwa akan mutuwar masu amini ba shine kai hari akan masallatai da cibiyoyin addini da kuma makarantu da shagunan jama'a da kasuwanni da dukiyoyi na jama'a da kaddarori daban-daban na gwamnati wanda al'umma ne da kansu suke amfana da su da ma kashe jami'an 'yan sanda da ma jama'ar gari waɗanda ba su amince da abin da yake faruwa ba wannan dukkaninsu dalilai ne da suke da cewa manufar ba ita ce nuna damuwa akan mutuwar masu amini ba sannan kuma ya bayyana cewa babban dalili wanda yake nuna cewa abin da yake faruwa ɗin shine kokarin tayar da hankali da kuma sanya kasar a cikin wani rikici da hali na rashin tabbas shine yadda aka samu tarin makamai a hannun wasu da aka kama daga cikin masu gudanar da zanga-zangar wanda kuma sun yi amfani da su a yankuna daban-daban an kuma kashe jama'a wanda dukkanin abin da yake faruwa ɗin dalili ne da yake tabbatar da cewa manufar ita ce kawo mutse musamman ma yadda ake kashe jama'a da kuma ɗora alhakin hakan akan jami'an tsaro da nufin ƙara haifar da baraka a tsakanin jama'a da kuma jami'an tsaro sannan kuma dalili na biyu shine matsayar da kasashen yammacin duniya suka ɗauka kafofin yada labaransu da irin rahotannin da suke bayarwa na zuzuta lamarin da kuma ƙara tunzura al'ummar ƙasar iran domin su fito kan tituna su aiwatar da irin waɗannan ayyuka na tashe-tashen hankula da kona masallatai da kai hari akan ofisoshin 'yan sanda da ma kashe jama'a waɗanda ba su je ba su gani ba da kuma irin matakai da gwamnatoci suke ɗauka a siyasance da takura ma ƙasar ta iran da ma ɗora mata takunkumi duk da sunan nuna damuwa akan mutuwar mahasa amini wanda kuma wannan dukkan shi yana daga cikin salo na siyasar ƙasashen yammacin duniya wanda suke ɗauka domin takurawa ƙasar ta iran wanda hakan ba abu ne boyayye ga kowa a duniya ba baya ga kuma tun bayan rasuwar masu amini kasashen yammacin duniya da ma waɗanda suke tunzurawa domin yin zanga-zanga a dukkanin taken da suke rerawa babu batun mutuwar masu amini a halin yanzu illa nuna adawa da kalubalantar tsarin musulunci da gwamnatin islama ta ƙasar iran wanda hakan ke nuna cewa dama wannan ita ce hakikanin manufar baya ga kuma wani abu da ya faru a baya-bayan nan na harin da aka kai a masallacin juma'a a garin zahidan a makon da ya gabata da kashe masallata da kuma kona ofisoshin 'yan sanda gimi da jami'an tsaro wanda kungiyar jeshar adal ta ɗauki nauyin hakan wanda kuma sanannar kungiya ce ta 'yan ta'adda da kuma yadda kasashen yammacin duniya suka nuna halin ko in kula ko kin yin allah wadai da kai hari akan masallacin juma'a da kashe masallata wannan ya nuna cewa kasashen yammacin duniya suna tare da abin da yake faruwa bayanin da gwamnatin kasar iran din ta fitar musamman a bangaren shari'a ya tabbatar da cewa zuwa yanzu dai an saki fiye da rabin waɗanda aka kama a lokacin gudanar da wannan zanga-zanga domin tabbatar da cewa waɗanda ba su da hannu a cikin lamarin sun tafi salin alin waɗanda kuma aka yaudare su an yi musu nasiha domin su kula da rayuwarsu ta gaba yayin da kuma waɗanda suke da hannu dumu-dumu wajen yin ayyukan barna da kuma lalata kaddarori da kisan jama'a za su fuskanci shari'a daidai da kundin tsarin mulkin kasar. jama'a masu saurare lokacin da muke da da suke ma nan zamu ja lizamin shirin sai a saduwa ta gaba da yadda Allah za a ji mu dauke da wani jigon kafin wani lokacin abin kowa da kowa da ke muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. To yanzu kuma ga shirin nan na muryoyin masu saurare.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 Assalamu alaikum BOH murya jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana na ZP Ibrahim rugar malam shagar lokacin gwamnati daga Sokoto a tarayyar Najeriya. A yau zan yi tsokaci na ne kan kiran da ƙasar Faransa ta yi da ita da kawayenta cewa wai a sama ƙasar Iran a daura mata takunkumi dangane da abin da ya faru na zanga-zanga. Hey, hey, lalle turawa nan ma suna yadda suke so. In banda suna yadda suke so, ai kasar Faransa yanzu bai kamata a ce ta ba da shawara wai a samu wata kasa takunkumi ba duba da irin taɓargazar da ta yi yi a ƙasar libya babu wanda ya ce mata komi har yau sannan ga irin gazar da turawa na sun kai a ƙasashe daban-daban su duk ba samu su takunkumi ba sai yan iran duk sun murƙushe zanga-zangar da abin da ya shafi ma cikin gida kenan su suna ikirari da kare haƙƙin bil'adama amma kuma babu ransu da haƙƙin bil'adama na fatan dai za su gane cewa mutane yanzu kansu ya waye babu wanda za ka koya mu waye domin yanzu mutane yadda kake tsammanin su sun wuce haka da yan afirka da yan yankin asia da larabawa yanzu kowa ya waye turawa su daina yi mana kallon hadarin kaji Allah ya sa mu gane mu gane abin da turawa suke nufi mai magana na zifi ibrahim rugar malam shagar loko gamin daga sokoto a tarayyar najeriya sai an jima. assalamu alaikum radiyon jamhuriyar musulunci ta iran a ina so ku bani dama na yi tsokaci ko kuma in nuna farin ciki na dangane da sakin fasinjojin jirgin kasa da 'yan garkuwa da mutane suka kwasa tsakanin kaduna da abuja an sako su baki ɗayansu waɗanda suka rage to lalle wannan abun farin ciki ne ga mu 'yan najeriya da kuma mu a al'umma arewa baki ɗaya kuma muna fatan mutane za su kiyaye dangane da abubuwan da ke faru. faruwa ko muna fatan gwamnati eh, ta daɗa ta da ƙaimi ko kuma ta ƙara ƙaimi wajen daƙile wani duk wani ta'addanci da ke addabar a mu najeriya musamman ma arewacin najeriya domin a matsalar tsaron nan ta fi ga arewacin najeriya kuma a manyan na najeriya da mukamai 'yan arewa ne kujerun nan duk arewa ce take rike da su amma kuma abin tur da allah wadai akan abubuwan da ke faruwa a arewacin najeriya muna kira da gwamnati da ta ƙara ƙaimi da jami'an tsaro su fada ƙarfi domin kawo ƙarshen matsalar tsaro naku gani lawan ali gamada Assalamu alaikum warahmatullah Sashen Hausa na Radio Musulunci ta Iran mai magana Yakuba mai aski ba da raka a jihar da magaram muna so ku ba mu dama za mu kira ko za mu yi godiya ga malamanmu na fuskar addinin musulunci da ma na boko domin kuwa sun ba mu gagarumar gudunmuwa a rayuwar mu ta wannan duniya domin kuwa su ne suka dora mu akan hanya da taimakon Allah muna addu'ar Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya biya musu bukatunsu Allah ya kara musu ilimi mu kuma Allah ba mu ilimi da mu da su mai amfani Allah sa ya amfane mu duniya da lahira mai magana kuma mai aski ba da raka a jihar da magaram tokar da a sha'afa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare da ke zuwa muku daga nan radio Hausa biyu har daga birnin Tehran malami na gaba sai ka ja mu je Assalamu alaikum BOH muryar jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana da Zifi Ibrahim rugar malam shagallako gamin daga Sokoto a tarayyar Najeriya. A yau tsokaci na zai je ne kai tsaye ga kasar ku kasar Iran. Ya kamata al'umma kasar Iran su sani cewa wannan zanga-zangar da ake yi babu abin da za ta jawo illa kuma baya ga kasar duba da yadda dama kasar ta ce kan siradi na 'yan adawa ma'ana sauran kasashen duniya wasu kasashen duniya tana kan siradin su ma'ana dai suna jira su ga dan laifinta kaɗan su fito suna yayata duniya tunda kuna gani yanzu kai tsaye gashi nan faransa ta yi kira ga kakaba ma iran takunkumi kuma mun sha gani irin waɗannan zanga-zanga an sha yanzu a ƙasashe da dama amma saboda su ba su kan siladi kamar yadda iran ta ci kan siladi mun ga su ba a yi musu magana a sa musu takunkumi ba da wannan muke ƙara kira ga al'umma iran ya kamata su mutunta al'adunsu sannan su mutunta ƙasarsu ma'ana dai su daina bari tura suna musu dauke ɗaya ɗaya da fata kiran mu zai kai ga inda ya kamata ya je mai magana na zifi ibrahim rugar malam shagar lokacin gwamnati daga sokoto a tarayyar najeriya sai Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu gidan Radio Iran. mai magana hassan laji umar daga unguwar sabon gari da magaram jamhuriyar ne ina so ku bani dama zan yi kira ga malaman makaranta na duk duniya kan wannan rana da ta zagayo ta malaman makaranta ta duniya to ya kamata a ce gwamnatoci sun kula da malamai makaranta a duk inda suke tun da yau duk inda ka ga wani mai mukami ba ce na siyasa ne to ya biyo daga makaranta kenan ya kamata a ce an inganta karatu kuma abubuwan da suke kama na koma baya a kasashen mu na afirka yana daga cikin lalacewar karatu tun da a makaranta dai kusan mutum yake koyon komi kenan tun daga farin tashin mutum bai samu karatu ingantacce ba kenan bai yiwuwa zuwa gaba mutum ya zama na wani abu na gode ku tashi lafiya mai magana hassan daji umar daga unguwar sabon gari da magaram jamhuriyar nishi Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashi Hausa na gidan rediyo Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Mai magana Kabiru Sula Usman daga nan bakin kasuwar Transa da magaram Jamhuriyar Nijar. Lokaci na yau jinjina ce ta musamman zuwa ga sabon shugaban kasar Burkina Faso wato Ibrahim Traore da irin jan namijin kokarin da ya da aikewa da kimanin tan saba'in a wani dan gari mai suna Jibo a nan cikin Burkina Faso. A hakikanin gaskiya muna jinjina mashi kwarai da gaske kuma Allah ba ya sa'a akan mulki da ma daidaita zamantakewa al'umma eh, na Burkina Faso. Da haka kuma ke kira ga shugaba ibrahim da kadda ya sake ya ɗauki shawarar shugaban amurka wanda yake cewa ya yi watsi da duk wata halakar da zata hada su da shugaban rasha duba da cewa amurka nan mun gani yanzu sun zo sun sa iran gaba sun tunzura mata suna nan suna ta zanga-zanga sai an ba su incin kai sai an yi menene dan su da gwalgwala musu kasa, to da haka muke kira dai da shugaba ibrahim kada ya sake ya ɗauki wannan shawarar ya yi koyi da ƙasar mali inda gata a kwanan nan shugaban rasha ya aiko ma eh, mali da kimanin tan dubu ɗari uku na taki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 yanzu kuma sai shirin nan na guzurin hanya bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin jama'a masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu wanda muke gabatar muku dangane da wasu al'amura waɗanda idan muke riko da su za mu kasance mun yi riko mun tanadi guziri a hanyar mu ta koma zuwa ga Allah subhanahu ta'ala wanda kuma kamar yadda muka sha faɗa ne mutumin duk da yake kan hanya idan ba shi da wani guziri musamman hanya irin wannan managarciya wadda ko kaƙi ko kaso dole ne ka kama wannan hanya tafiya ce wadda take gaban kowa ba irin tafiya ce wadda in ka ga dama ka tafi in ka ga dama gobe ka ce ka fasa ba wannan tafiya ce ta dindindin wacce dole kowa yana kan wannan hanya yanzu haka kana faɗowa cikin duniyan nan to fa a wannan lokacin kuma ka kama hanyar komawa ne shi yasa a kowane lokaci ake cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un daga ubangiji muka zo kuma zuwa gare shi za mu koma so mutumin da yake cikin wannan duniya ya tabbatar wa kansa cewa akan tafarkin komawa zuwa ga Allah yake to ya za ka je ka koma zuwa ga ubangiji ba tare da wani guziri a hannunka ba kuma ka san cewa duk wanda ya so wannan duniya ya shigo ne domin jarabawa guri ne na jarabawa to yaya za ka yadda misali a cikin al'amura na duniyar nan a ce ka shiga wani aji wanda jaraba za a yi kowa yana zone ga takarda ga biro ga tambayoyi a gaba kai ka kyale kanka gashi kowa yana ba da amsa yana bin wannan hanyoyi amma kai ka zauna baka da wani guziri da za ka iya rubuta wannan jarabawa din balle ma ka ce ka ci wannan jarabawa din to muna kan hanya ne ta koma zuwa ga Allah shi yasa muke ta bujiro da wasu abubuwa waɗanda magabata suke mana bayani idan muka yi riko da waɗannan abubuwan da magabata suke bayani muka kuma aikata su a aikace to fa shine guzirin da muka rike guziri ne managarcin guziri wanda ba insha Allah ba za mu taɓe ba kuma Allah ya so da da wannan guzirin muka koma wajen ubangijin mu subhanahu wata'ala zai yi murna da mu akan mun taho da wani abu wanda shi da kansa ya turo manzansa akan ya umarce mu mu aikata ko kuma ma ya ce da manzan nasa ya aikata mu gani mu koya kun fi rasulillahi uswatun hasana sai Allah ta'ala yake cewa kyakkyawan koyi gare mu za mu yi kyakkyawan koyi mu koyi wani abu daga manzan nan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ta'ala bai tsaya nan ba sai fa yace liman kana yarjullaha wal yawmal akhir sai fa wanda yake neman ladan Allah ya kuma ke neman a bashi ladan a ranar kiyama shine zai yi koyi da rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam duk da cewa wannan shiri na guzirin hanya kamar yadda na gaya mana magabata muke bujiro da al'amuransu to kuma da yake muna cikin ranaku na haihuwar manzo sallallahu alaihi wasallam ranaku na maulidin manzo muna taya dukkan muminai duk musulmai masoya wannan annabi sallallahu alaihi wa sallam da ahalin gidansa masu tsarki muna taya su murnan maulidi da zagayowar ranar da aka haifi fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mafi yawa daga cikin waɗannan hadisai da muke karantowa da waɗannan bayanai da muke ainihin karantawa muna bayyanawa daga wannan manzo ne sallallahu alaihi wa sallam kuma duk waɗannan abubuwa ɗin wanda muke cewa a rike su a matsayin guziri to fa shi annabin nan ya zo ya aikata su ne a duniyan nan a aikace kuma saboda haka ya kamata mu yi koyi da shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a shirinmu da ya gabata mun kawo waɗansu siffofi da kuma wasu bayanai na al'amura ne irin malaman da suke karatu don Allah kamar yadda muka sani ne mun yi bayani akan shi karatu da neman ilimi ya kamata mutum ya yi shi ne domin Allah don neman yardan Allah don neman ladan Ubangiji to mun kawo waɗansu bayanai da wasu hadisai a wancan shirin da ya gabata to idan muka ci gaba da waɗansu hadisai da suka zo dangane da wannan al'amari akwai wani hadisi wannan hadisin shi ma ya zo a cikin bihar anwar ne kuma an rawaito hadisin ne daga ainihin imamu ali alaihi salam yake cewa law anna hamalatal ilm hamaluhu bi haqqihi da a ce waɗanda suka ɗauki ilimi suka koye shi suka samo shi suke ɗauki da wannan ilimi ɗin hamaluhu bi haqqihi da sun ɗauki wannan ilimin a bisa haƙiƙa ɗinsa wato sun kasance suna aiki da abin da suka zo da shi suka kuma kasance ilimin nan sun ciro shi ne daga tushensa na hakika suka kuma kasance suna aikata shi me zai faru ya ali ya min abi talibin sai yake cewa la ahabbahumullahu wa mala'ikatahu wa mala'ikatuhu wa ahlu ta'atihi min khalqihi lallai da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya so su haka ma mala'ikun Allah haka ma waɗanda suke masu yin biyayya ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala na daga halittunsa su da sun so su sun nuna soyayya ga su waɗannan waɗanda suka kasance sun ɗauki ilimi sun koyi ilimi sun shawo ilimi yana nan a kansu suna ɗauke da shi amma suna ɗauke da shi bi haƙƙihi a bisa haƙƙinsa haƙƙin ilimi na abu ne mai muhimmanci yana daga cikin haƙƙin ilimi in ka ɗauko shi na farko ka ɗauko shi daga tushensa kar ɗauko shubaha kar ɗauko abin da a zahiri ilimi ne amma a batini hanya ce ta rarraba kan al'umma ka ɗauko ilimi daga tushensa sannan ka aikata abin da ka ɗauko na ilimin nan sannan ka kare ilimin nan ko a gaban waye ka bayyana shi ka kuma sanarwa al'umma wannan ilimi ɗin wannan shine ka ɗauko ilimi da bi haƙƙihi duk abin da ya saba wannan ilimin kuma ka ƙi aikata shi abin da wannan ilimin yake kai shine za ka aikata bi haƙƙihi kenan sannan ya zama na ka ɗauko shi ne don Allah ka koyo ilimin don Allah kake komai don ka kasance ka samu kusanci zuwa ga ubangiji subhanahu wataala duk wanda ya wannan fa shine yake ya rike guziri na haƙiƙa guziri na ilimi kamar yadda muka yi ta bayani ya fi dukkan wani guziri da mutum zai iya riko da shi ko ai mun yi wani hadisi mun kawo mun yi wani bayani akai ko da mai ibada ya zama ya rufe dare gaba ɗaya yana ibada in dai ba shi da ilimi to wancan malamin da yake bacci bacci to ya bi shi lada a wajen Allah subhanahu wa ta'ala to ka ji abin da imam yi faɗa mana inda masu ilimi sun ɗauko wannan ilimin bi haƙihi to ga abin da zai faru la ahabbahumullah da Allah ya so su wa mala'ikatuhu wa ahlu bai wa ahlu ta'atihi min halqihi da sun so su mala'iku su so su Allah ya so su mala'iku ya su so su sai kuma waɗanda suke biyayya ga Allah daga halittun Allah ta'ala su ma za su so waɗannan walakinnahum hamaluhu sai yake cewa sai dai kuma waɗansu da dama daga cikinsu sun ɗauko wannan ilimin ne talabin duniya saboda neman duniya famakatahumullahu sai Allah ta'ala ya mantar da su ya canya su ya rabu da su ya kyale su wa hannu alanna sai su kasance a wajen al'umma wajen mutane sun kasance ga sunan dai ababen wulakantarwa ga ilimin ga komai amma an ka dube shi sai ka ce wata abubuwan da zai yake yi babu wanda ma ya kula da al'amuran da yake na wannan maganganu ne can maganganu ne can nan ya ce kaza nan ya ce kaza sai ga duk waɗannan da yake magana a su su kansu kuma suke magana a kansu cewa wane kaza wane kaza saboda ya wulakanta a gaban su don duniya ne ya samo wannan ilimin dawa ba don Allah ta'ala ba ga su nan muna gani malamai nawa ne ga su nan za su kara ɗaya ko ina da surutu gemu ne ga shi nan dogo ga shi nan an sa wani irin kaya an yi wani abu ga zaƙin murya magana ga wani abubuwa amma in ka zo kuma sai ka ga abin da suke aikata ko kare ba zai ci ba saboda haka sai ga mahukunta sun wulakanta su an mai da su kamar bayi wani lokacin ma sun je fadan mahukunta din neman abubuwan duniya sai ga cewa wulakantattu ne ga sunan wulakantattu amma wai sunan malam to irin su ne ake faɗa to da abin da ake so shine ka nemi ilimin nan lillahi subhanahu wa ta'ala, don neman yadda Allah subhanahu wa ta'ala. akwai kuma wani hadisi shi ma da aka ruwaito shi ma wannan hadisin shi ma wannan hadisin bayani ne yake yake cewa ulama uhadhil umma rajulani wato malaman wannan al'umma mutane biyu ne wannan hadisi ne mai muhimmanci ya zo ne daga manzon Allah sallallahu alaihi sallam na'am to na ɗauko ainihin wannan hadisi hadisi ne mai muhimmanci to kuma ana ɗaga mun hannu lokaci yayi akan cewa kada na shiga wani hadisin domin lokaci yayi to ala'ayi hal tunda lokaci yayi zamu wannan amma hadisi ne mai muhimmanci insha Allah a mu na gaba wannan hadisin sai mun bujiro da shi mu ji abin da rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake so ya bayyana mana tunda kai yana nuna mana malamai sun rabu rabo biyu to za mu ji wannan rabo biyun na malaman daga rasulullah daga bakin da baya faɗan wani abu na son rai allazi la yantiqu anil hawa za mu ji insha Allah a mu na ainihin na gaba da zai zo insha Allah to yanzu saboda lokaci za mu tsaya nan wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin yanzu kuma sai mu na karshe wato shirin nan na afirka a yau Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan da haka Barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na Afirka a yau. shirin da kan yi dubi kan wasu daga cikin muhimman lamura da suka wakana a nahiyar afirka tare da bita a kan su har ma da jin mahangar masana a wasu lokutan shirin yau da allah dai zai dubi ne dangane da batun dage zaman shawarwari akan batun rikicin yankin tigray a kasar habasha kuma dalilan da suka haifar da wannan tsaiko wannan da shine abin da shirin zai dubi a sa da yardar allah da ma wasu batutuwan na daban gwargwadon lokaci ya ba mu hali ta fatan masu za a biya sannan hankali daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa. bayanai daga kasar habasha dai na cewa yanzu haka tattaunawar da kungiyar tare afirka ta ɗauki nauyin jagoranta domin warware rikicin yankin tigray wadda aka shafe shekaru biyu ana yi ba za ta gudana kamar yadda aka tsara ba a karshen wannan mako majiyar ta kara da cewa matsalolin kayan aiki ne su ne suka haddasa tsaikon da aka samu kuma ba amince da tsarin tattaunawar ba kuma ba a sanya wata sabon rana domin fara gudanar da zaman taron ba ƙungiyar tare afirka ta sanar da cewa za a gudanar da tattaunawar ne ƙarƙashin jagorancin manzanta na musamman tsohon shugaban taron najeriya olusegun obasanjo tare da dafawar tsohon shugaban ƙasar kenya uhuru kenyatta da kuma tsohon mataimakin shugaban ƙasar afirka ta kudu mulambo nukuka a ranar laraba ne dai gwamnatin tarayyar habasha ta sanar da cewa ta amince da gayyatar da shugaban hukumar tarayyar afirka ya yi mata na halartar zaman taron tattaunawa a kasar afirka ta kudu hukumomin yankin na tigray dai su ma sun sanar cewa a shirye suke shiga wannan tattaunawa amma sun buƙaci ƙarin haske akan tsarin tattaunawar tare da dagewa akan halartar jami'an ƙasashen duniya a matsayin masu sanya ido. hukumomin yankin na tigray da sun kuma nemi tabbaci akan tsaron lafiyarsu da kuma tafiye-tafiyensu yayin gudanar da wannan tattaunawa rikicin da ake gwabzawa a tsakanin dakarun yankin tigray da kuma gwamnatin tare habasha ya sake barkewa ne a ƙarshen watan agusta bayan dakatar da rikicin na wani lokaci tun daga watan maris wanda ya baiwa dubban motoci na ɗaukar kayayyaki makarar kayan agaji shiga yankin na tigray inda sama da mutane miliyan biyar suke bukatar agajin gaggawa yakin ya raba miliyan mutane da mahallansu a arewacin habasha kuma ana kyautar zaton cewa dubban mutane ne suka mutu tun bayan barkewar rikicin a watan nuwamban shekara ta 2022 majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyar tarayyar turai da kuma ƙungiyar tarayyar afirka sun yi ta yin kiraye-kiraye da kuma matsin lamba akan dukkan bangarorin akan su koma teburin tattaunawa domin shawo kan matsalar ta hanyar fahimtar juna da kuma tabbatar da sabon tsari wanda zai sharewa wa dukkanin bangaren hawaye wanda dukkanin bangaren da gwamnati da 'yan tawan za su amince da shi gwamnatin kasar habasha karkashin jagorancin prime minister abiy ahmad ta sha zargin 'yan tawayen na yankin tigray da kokarin mame gwamnati da kuma yankurin kafa wata kasa mai cin gashin kanta a cikin kasar habasha wanda ya ce hakan lamari ne da ba za su taɓa amincewa da shi ba baya ga kuma ya jima yana zargin wasu kasashen yammacin duniya da hannu kai tsaye wajen haifar da matsaloli na cikin gida a kasar ta habasha To daga kasar Habasha bari mu leƙa makwabciyarta wato Djibouti inda gwamnatin kasar ta sanar da kashe sojoji bakwai a wani hari wanda kungiyar 'yan tawaye ta kai a barikin soji na kasar yadda ake ci gaba da neman wasu sojoji shida waɗanda suka bata rahotanni dai sun tabbatar da cewa a cikin wata sanarwa da ma'aikatar tsaron ƙasar jibutan ta fitar ta ɗora alhakin kai harin ne akan 'yan tawaye wanda suka kaddamar da harin akan sansanin soji wanda yake yankin garibsiyan a arewacin ƙasar wadda ke gabashin nahiyar afirka duk da cewa dai sojojinmu sun kare kansu daga hare-haren sun kuma jajirce matuƙa amma wannan harin da ya yi sanadiyar mutuwar bakwai daga su wadda kuma sun samu raunuka yayin da kuma shida suka bata wanda ake neman su ruwa a jallo in ji sanarwar hakanan kuma sanarwar ta karar cewa wannan kungiya wadda ta kai wannan hari ta yi suna matuka wajen ayyuka na nuna kyama da ayyukan laifuka na cin zarafi da sace-sacen jama'a a sassa na kasar jibuti kamar yadda sanarwar ta ce jami'an tsaro suna yin yakacin kokarin su wajen zakuro maharan tare da gano waɗanda suka bata kungiyar front for the restoring unity and democracy da 'yan kabilar asfaru suka kafa sun shilanta ta waye ga gwamnatin kasar djibouti a shekara ta 1991 tare da yin la'akari da cewa suna kokarin kare muradun 'yan kabilar asfar ne kuma babbar kabila ce a kasar ta djibouti daga baya dai kungiyar ta watse duk wadda ta dai kungiyar tana da alaka ne da kawancen gwamnati wanda ke goyon bayan shugaba ismail umar amma har yanzu reshen ta na masu ɗauke da makamai na nan kuma yana ci gaba da gudanar da ayyukansa kungiyar front for the reunification and democracy ta yi allawa da harin wanda ta bayyana a matsayin na marasa hujja a cikin yanayin da ake ciki a kasar ta fuskokin siyasa a cikin wata sanarwa ta fitar ta ce a halin da ake ciki kai irin waɗannan hare-hare tabbas aiki ne na ta'addanci wanda yake nufin haifar da yanayi na yaƙi da rashin zaman lafiya a ƙasar jiboti kuma ta ne ƙungiyar ta nisan ta kanta da ɓangaren da yake ɗauke da makamai to sai kuma ƙasar chadi inda yanzu haka aka sanar da tsawaita wa'adin miƙa mulki ga hannun farar hula akalla nan da shekaru biyu masu zuwa wanda hakan ya zo ne a lokacin da aka kammala taron ƙasa a wannan asabar tare da baiwa muhammad idris debi itino damar ci gaba da rike mukamin shugabancin mulkin soji da kuma ba shi damar tsayawa takarar shugabancin kasa ɗarurran wakilai waɗanda suka halarci taron sasanta rikicin siyasa na ƙasar ta chadi wanda yan adawa da ƙungiyoyin farar hula da dama suka ƙaurace masa su ne sa goyi bayan shirin an ƙaddamar da wannan tattaunawa ta ƙasa ce dai tun a ranar 20 ga watan agusta watanni goma sha shida bayan da matashin shugaban janar muhammad idris david itno mai shekaru 37 ya hau karagar shugabancin kasar wa garin rasuwar mahaifinsa idris david itno wanda aka kashe shi a fagen daga a ranar 21 ga watan afrilun shekara ta 2021 da ta gabata ƙungiyar tarayyar turai ta bayyana damuwa matuka game da matakin da kasar ta ɗauka na tsawaita wa'adin mika mulki ga hannun farar hula wanda zai baiwa shugaban mulkin soja na kasar damar tsayawa takarar shugabanci a nan gaba sai dai ya zuwa yanzu bangaren adawar kasar ta cade ba su gabatar da wani martani dangane da matsayar da taron ya cimma ba a hukumance amma wasu daga cikinsu na bayyana rashin amincewarsu da bukatar baiwa shugaban damar tsayawa takarar zaɓe bayan kammala wa'adin shekaru biyu a nan gaba to sai kuma duk batu wanda ya shafi kasashen ivory coast da mali wanda suke gab da cimma matsaya domin kawo ƙarshen takardamar da suke a tsakanin su gwamnatin abrikos dai ta bayyana cewa ana gab da kawo ƙarshen takon saƙa wanda yake tsakaninta da ƙasar mali a kan raguwar sojojinta 46 wanda ba mako take tsare da su kimanin watanni uku da suka gabata gwamnatin abrikos ta bayyana cewa ana gab da kawo ƙarshen takon saƙa da ke tsakaninta da ƙasar mali a kan raguwar sojojinta 46 waɗanda ba mako take tsare da su kimanin watanni uku da suka gabata a wannan juma'a shugaba alasan watara na kasar ivory coast ya nuna yiwuwar samun mafita akan takaddama da mahukuntan kasar mali akan sojojin 26 da suka ragu shugaba alasan watara ya faɗi haka ne a lokacin wata ganawa da ya yi da shugaba umaru seko na kasar gini bisau wanda yake jagorantar kungiyar bunƙasa tattalin arzikin ƙasashen afirka ta yamma wato ecowas da farko dai shugaban kasar ivory coast ya gana da shugaba Pauline Simbe na kasar Togo mai shiga tsakani akan wannan takaddama. Tun a ranar goma ga watan Yuli ne dai aka cafke sojojin kasar Ivory Coast a lokacin da suka isa filin suka tashin jiragen sama na birnin Bamako na kasar Mali inda Ivory Coast din ta ce suna cikin tawagar dakarun kiyaye sulhu da zaman lafiya ne na majalisar ɗinkin duniya amma gwamnatin kasar mali karkashin kanar asimi guita ta ce sojojin haya ne abinda ya haifar da takun saƙa a tsakanin ƙasashen biyu ta jama'a masu fari ganin cewa lokacin da muke da shi ya fara hararren mu dole anan ya kamata mu ja lizamin shirin sai a saduwa ta gaba da yadda Allah za a je mu dauke da wani jigon amma kafin wannan lokacin abudin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya shirin nan baki dama da kimar sar lokaci za mu taso daga cikin labaran da aka riga aka saurara. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya bayyana harin da aka kai wa gadar Crimea a ranar Asabar a matsayin aikin ta'addanci. Wata sanarwa da fadar Kremlin ta fitar ta ce yayin da shugaba Putin yake ganawa da Alexander Bastrikin shugaban kwamitin bincike na kasar ya zargi jami'an leƙen asiri na Ukraine da shirya harin yana mai cewa su ne suka shirya suka kisa tare da aiwatar da shi. tabbas aikin ta'addanci ne aka shirya tare da haɗin gwiwar wasu 'yan rasha da kuma wasu 'yan kasashen ƙetare in ji shugaba putin kamar yadda 'yan jaridan da ke rawaito labaran fadar kremlin suka rawaito tuni shugaban ƙasar ta rasha ya kira wani taron kwamitin tsaro na ƙasar a wannan litinin domin ɗaukar mataki kan lamarin dama kafin hakan shugaba putin ya sanya hannu kan wata doka a ranar asabar a wani mataki na ƙarfafa matakan kare harkokin zirga-zirgar ababen hawa ta mashigin kerch da ke zama tashar wutar lantarki da ta hada crimea da bututun iskar gas zuwa mashigin teku a ranar asabar ne wata fashewa mai muni ta afku a gadar crimea wadda ta kunshi hanyoyi guda biyu da motoci da jiragen kasa ke bi a kan mashigin na wata motar dakon kaya ce ta yi bindiga a kan gadar inda tankunan mai guda bakwai na wani jirgin da ke kan hanyar zuwa yankin crimea ya kama da wuta mutane uku ne aka bada rahoton sun mutu sakamakon fashewar wanda kuma ya kai ga rugujewar wani sashe na hanyar fadar shugaban kasa a najeriya ta sanar cewa mutane 76 ne suka mutu sakamakon nutsewar wani kwale-kwale a jihar anambra da ke kudancin kasar to da wannan zamu karkare sai idan Allah kuma can anjima za a je mu dauki da wani shirin kafin lokacin abudin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya